bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau alhamis muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin nan na ko kunsan sai kuma shirye-shiryen muleka iran da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da dan allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha bakwai ga watan yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da shirga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 96 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan yunin shekara ta 1925 wakilan kasashe 29 na duniya suka rataba hannu a birnin geneva na kasar switzerland kan yarjejeniyar hana amfani da makamai masu guba ko kuma waɗanda suke ɗauke da wasu nau'o'in ƙwayoyin cuta waɗanda aka saka a cikinsu a lokutan yaƙi. Babban dalilin samar da wannan yarjejeniya da shine haramta yin amfani da irin waɗannan makamai wanda gwamnatin ƙasar Jamus ta yi a lokacin yaƙin duniya na ɗaya. Sai dai duk da wannan yarjejeniya manyan ƙasashen duniya da ƙawayensu suna yin amfani da irin waɗannan makamai a yaƙe-yaƙen da suke shiga a duniya. Babban misalin hakan shine yadda Amurka ta yi amfani da irin waɗannan makamai a yaƙin Vietnam sannan a kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein inda gwamnatin kasar ta yi amfani da irin waɗannan makamai akan kasar iran da kuma mutanen iraki waɗanda suke adawa da gwamnati a wancan lokaci a halin yanzu dai hukuma mai kula da haramcin yin amfani da irin waɗannan makamai a duniya wato opcw ta bayyana cewa kasashen duniya 188 ne suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya a shekara ta 2012 masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan yuni shekara ta 1994 majalisar ɗinkin duniya ta sanya ranar 17 ga watan yuni na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da kwararowar hamada ta duniya kafin haka a farkon karni na 21 an yi ta fama da rashin ruwan sha da kuma fari a yankuna da dama na duniya wannan ya sa hamada ta yi ta ƙara gusowa zuwa yankuna da dama da mutane suke rayuwa a duniya a halin yanzu kilomita marabba'i miliyan 21 na doron ƙasa wato kashe 20 cikin 100 na doron ƙasa hamada ce akan haka a majalisar ɗinkin duniya ta sha alwashin shiga yaƙi da kwararowa hamada domin mayar da hankali ga abubuwa waɗanda za su taimaka wajen rage matsowarta zuwa yankuna masu dausayi na duniya tare da yawaita da shan itace masu juriya domin yaƙi da kwararowar hamada. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 224 da suka gabata a rana irin ta yau aka kashe sarki aga muhammad khan kajar wanda ya assasa sarautar kajariyawa a ƙasar iran an kuma kashe shi ne a ƙasar georgia aga muhammad khan kajar shine sarkin da ya fi zalunci a tsakanin sarakunan daular iran a tsawon ɗaruruwan shekaru da suka gabata ya hau kan sarautar ƙasar ne bayan da ya kauda sarakuna dangin zandiya daga kan sarautar ƙasar amma a wani lokaci wanda ya fito domin yakar yankunan kafkaz da kuma jojiya a shekara ta 1797 wasu masu masa hidima biyu sun ratsa da shi kuma sa kashe shi yana ɗan shekara 63 a duniya daga nan kuma wani ɗan uwansa wanda ake kira da fatali ya hau kan kujerar mulkin ƙasar iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. majalisar kare tsarin mulki na kasar iran ta yi karin haske kan dalilan rashin tantance wasu 'yan takarar shugabancin kasar kotu a isra'ila ta yi watsi da bukatar yahu na a jinkirta shari'ar almundahana da ake masa hukumar kwallon kafa ta afirka cup ta musanta zargin cewa an kwace haƙƙin ɗaukan bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa na afirka ɗin daga ƙasar kamaru To yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. Majalisar kare kundin tsarin mulki ta kasar Iran da ke da alhakin tantance 'yan takarar zaɓe a kasar ta yi ƙarin haske dangane da dalilan da suka sanya ba tantance wasu fitattun 'yan siyasan kasar da zai ba su damar tsayawa takarar shugaban ƙasa da a zaben da za a gudanar a gobe juma'a ba. Kakakin majalisar Abbas Ali hodkodayi shine ya yi wannan ƙarin bayanin a wata ganawa da ya da manema labarai a yau dinnan alhamis inda yayin da yake amsa tambaya dangane dalilan da suka sanya majalisar bata tantance wasu sanannun 'yan siyasa irin su tsohon shugaban kasar ahmadinejad da kuma tsohon shugaban majalisar kasar alila larijani ba ya bayyana cewa duk da cewa dai a bisa dokar zaben shugaban kasa babu wani tilasti a kanmu na muyi yi bayani dalilan da ya sanya ba mu tantance wani dan takara ba kamar da haka dai duk wani daga cikin 'yan takarar da ya nemi karin bayani kan rashin tantance shi din mun kira shi da kuma gabatar masa da dalilai mr kwarkwada ya ci gaba da cewa ko a makon da ya wuce ma dai wasu 'yan takara su hudu sun bukaci kuma karin bayanin sannan kuma an gabatar musu sannan ya ce a halin yanzu kuma akwai wasu guda biyu da za a nan gaba za a kira su don gabatar musu da dalilan tun dai bayan da majalisar kare kundin tsarin mulki ta kasa ta fitar da suna 'yan takara bakwai daga cikin kusan 600 da suka gabatar da bukatunsu na a matsayin 'yan takara da majalisar ta ta amince da su da aka ake ta korafi kan dalilan hakan musamman ganin cewa ba tantance wasu manyan 'yan siyasa na kasar ba da ake ganin kamar sun cancanci a bar su su yi takara har ila a iran inda ministan lafiya na kasar ya bayyana cewa kasar ta iran ta shiga cikin kasashen duniya guda shida waɗanda suke da fasahar samar da allurar rigakafin coronavirus kamfanin dalancin labaran iran press ya nakalto sa'id na maki yana faɗin haka ɗin inda kuma kara da cewa iran ta zama babbar cibiyar samar da magunguna ta duniya banda haka ministan ya ce tana daga cikin kasashe biyar na farko a duniya waɗanda suke samar da magunguna tun daga matakin farko har zuwa ƙarshe a fagen allurar daga kafin na corona kuwa ƙasar iran ce ƙasa ta shida a duniya waɗanda za su samar da allurar daga kafin daga matakin farko har zuwa ƙarshe ba tare da wato ta nemi wani taimako daga wani waje ba rahotanni daga haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa alkalan kotun da ke shari'ar zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa tsohon firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun ki amincewa da bukatar netanyahu na a jinkirta shari'ar da ake masa wato zuwa wani lokaci jaridan yadda ta harno ta isra'ila ce ta bada wannan labarin inda ta ce lauyoyin na Netanyahu ne suka bukaci da a jinkirta shari'ar da ake masan har sai bayan bukukuwan addinin Yahudanci da za a gudanar a watan Satumba mai zuwa. wasu dai jarida ta ce alkalin kotun sun ki amincewa da wannan bukatar inda suka ce shari'ar za ta ci gaba da gudana inda aka tsara. tun a shekara ta 2016 ne dai 'yan sandan isra'ila suka fara gudanar da bincike kan zargin da ake wa tsohon firaministan kan rashawa da cin hanci da kuma almundahana ana ganin wannan bukata ta lauyoyin minista to lauyoyin netanyahu dai a matsayin wani kokari na yin wasa da shari'ar da kuma jan hanku lokaci sakamakon halin kaskanci na shan kashi da netanyahu yake ya fuskanta sakamakon cire shi da aka yi a matsayin firaminista bayan shekaru sha biyu yana mulki to masu saurare kare da shafa labaran suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran rahotanni daga birnin abijan babban birnin kasar ivory coast sun bayyana cewa magoya bayan tsohon shugaban kasar lauren bago suna ta gudanar da bukukuwan nuna murnar dawowarsa gida da ake sa ran zai yi nan wato alhamis bayan shafe kusan shekaru goma da barinsa kasar rahotannin dai sun ce a wani lokaci a yau nan alhamis ne ake sa ran tsohon shugaba bago din zai bar birnin brussels zuwa birnin na abidjan bayan da wani a wani lokaci a baya kotun kasa da kasa mai shara mai laifuffuka icc da ke birnin hague ta tabbatar da wanke shi daga zargin da ake masa shi da tsohon ministansa na matasa charles blake gode na laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama ana zargin mutane biyu ne dai da hannu cikin rikicin da ya faru a ƙasar ta ivory bayan zaben shugaban ƙasa da agudana a shekara ta 2011 da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane a daidai lokacin da wasu suke ganin komawarsa gida ɗin dai bayan ya shafe kusan shekaru goma a tsare a matsayin wani lamari da zai ƙara munana irin zaman doya da manja da ake a ƙasar da dai kuma magoya bayansa suna ganin dawowar tasa za ta taimaka wajen magance waɗannan matsaloli. hukumar kwallon kafa ta afirka caf ta musanta jita-jitan da ake yadawa na cewa an karbe daukan bakuncin gudanar da gasar cin kofin kasashen afirka da ake kira da afcon na shekara mai zuwa da kasar kamaru tana mai cewa lamarin yana nan kamar yadda aka tsara sakataren kungiyar hukumar ta caf din da beron musengu omba shine ya tabbatar da hakan a wata ziyara ta sa'o'i 48 da ya kai kasar kamarun inda ya ce lallai za a gudanar da gasar na afcon a wannan kasa ta kamarun a watan janairu babban sakataren dai ya yi watsi da jitajen da ake yada na cewa an kwace haƙƙin ɗaukan bakuncin da ƙasar ta kamaru a ranar tara ga watan janairun shekara mai zuwa ta 2022 ne dai ake sa ran za a fara gudanar da gasar cin kofin na afirka sannan kuma a kare ranar shida ga watan fabrairu to masu rare ƙarshen labaran duniya kenan. Tuma da labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda cin mai kawo muku bayanai game tarihin muhimman wurare masu ɗan tarihi da ma wurare na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma mu shiga kwarar shirin. A yau shirin namu zai kai ku ne zuwa aljannar Turai ta kasar Iran. Tashar ruwa ta Anzali wato bandara Anzali a yaren Farisanci. Kuma yana ɗaya daga cikin gari mafi karɓar yawon 'yan yawon shakatawa ko kuma 'yan yawon buɗe ido a arewacin kasar Iran wanda yake da wuraren buɗe ido masu yawa kuma daban-daban kuma ana bayyana shi a matsayin Turai ɗin kasar Iran. Kuma ana bayyana shi a matsayin Turai ɗin kasar Iran. To ba tare da ɓata wani lokaci ba, da farko za mu bayyana muku muhimman wuraren yawon shakatawa da bude ido da ke wannan wuri. Shi dai wannan gari yana daga cikin birane mafi kyau a arewacin ƙasar Iran, wanda duk shekara yana karɓar bakuncin miliyoyin mutane da ko'ina a duniya. Akwai wurare masu yawa, masu ban sha'awa da daɗin kallo, wanda duk wani mai sha'awar yawon bude ido idan ya je wajen zai sha'awar ci gaba zama a wurin ko kuma ya sake dawowa da gaggawa a wani lokaci shi dai bandar anzali yana ɗaya daga cikin birni mafi ababen kallo a lardin gilan kuma yana da yanayin ɗabi'a da tsarin gine-gine masu kyau anzali shi ne gari na biyu a lardin gilan da ke nisan kilomita 40 da garin rasht kuma nan ne tashar jirgin ruwa ta biyar kuma mafi ƙarfi a bangaren tattalin arziki a ƙasar iran Wataƙila masu ariya so san dalilin da suka sanya aka sanya wa wannan wuri suna na anzali. Akwai mabambantan ra'ayoyi game da dalilan da suka sanya aka sanya wa wannan wuri suna. Wasu sun yi amanna cewa fatayin ƙarshe larabawa suka yi lokacin da suka wuce ta hanyar dutsen alborz suka isa suka dangana har zuwa anzali lokacin da suka isa sai aka ba da umarnin dukkan su sauka wanda daga nan aka sanya wajen suna anzali wato da ma'ana sauka wasu kuma sun ɗan kawo canji kaɗan inda suke cewa abin da ake nufi da wannan kalma da harshen larabci shine tabbata a wuri sai dai wani labari na ƙarshe game da wannan wuri da yake ɗaukar hankali shine farkon wanda suka asasa wannan gari 'yan uwa guda biyu ne masu na anzal khan da gazan khan wanda suke jayayya tsakaninsu da dai wasu ra'ayi daban-daban game da yadda wannan wuri ya samu asalin sunansa. Muhimman wuraren abin kallo da ke tashar jirgin ruwa ta Anzali idan za ka yi tafiya zuwa bandar Anzali akwai wasu wurare da bai kamata a kawo da kai da kallon su ba. Da farko akwai talab Anzali wato wajen ruwa na Anzali bisa abin da ƙwararru kan abin da ya shafi muhalli suka yi imani da shi sun yi imani cewa yana ɗaya daga cikin talab mai girma da ke ɗaukar hankali a duniya a bangaren abubuwa daban-daban da suka shafi muhalli da ke gabar tekun kudu maso yammacin kogin hazar kuma yammacin farin teku wanda ake kudancin garin anzali talobi anzali yana da faɗin mita murabba'i 280 da kuma zurfin mita 1.5 zuwa 2.8 da tsibirai manya da ƙanana a lokacin sanyi yana karɓar bakuncin tsuntsayen cikin teku daban-daban musamman agwagi da sauran halittun ruwa da kuma sauran tsuntsaye masu yin hijira. Daga cikin abubuwan da suke ɗaukar hankali da ba shi tamka a anzali shine irin waɗannan abubuwan masu ɗaukar ido masu launin shuɗi da ke sama da ƙasan talab ɗin kwale-kwale da ake hawa da suke yawo a gabar tekun da aka baje kolin su a gaban masu kallo aquarium wato wani wuri ne da ake yin shi da gilashi a tara kifaye suna yawo a ciki a farkon watan tir na shekara ta 1397 aka buɗe aquarium mafi girma a yankin anzali kuma a yau yana ɗaya daga cikin muhimman wuraren kallo a tashar anzali da kuma rasht ginin aquarium ɗin ya kai faɗin mita murabba'i dubu ɗaya kuma an gina shi ne a hawa hudu kuma shi ne tunnel ɗin aquarium mafi girma a iran akwai nau'in kifaye daban-daban na duniya da ba kasafai ake samun irinsu ba a ko'ina kuma yana ɗebe kewa da jan hankalin masu kallo katangar kare ambaliyar teku an yi wannan katangar ne domin hana ruwan teku ya cutar da jiragen ruwa ko kuma kwale-kwale da ke wajen da aka mayar da shi wajen shakatawa yadda duk wani mai zuwa yawon shakatawa a anzali ya zama yana da wani hoto a matsayin tsaraba da zai tunawa da shi a kusa da wannan katanga da aka yi a shekara ta 1274 aka fara samar da abin kare ambaliyar ruwa na gaziyan da anzali kuma a shekara ta 1993 kuma a kammala ginin kuma an gina shi ne akan katako da ke gefen tekun amma an sake sabunta shi a 'yan shekarun baya-bayan nan a baya biranen anzali da gaziyan garuruwa ne guda biyu daban-daban ana kai kawo su ne ta hanyar kwale-kwale amma a shekara ta 1314 aka fara gina gadar anzali da gaziyan saboda haɗewar da garuruwan guda biyu suka yi gadar yanzu an gina ta ne da kankare ana faɗin cewa ɗaya daga cikin gadojin yana buɗewa yana kuma rufewa yanzu kuma sai hasumiyar agogo wannan hasumiyar ta ɗaya daga cikin daɗaɗɗun gine-gine da ke anzali kuma har yanzu ana amfani da wannan hasumiya kuma tana bayan kasuwar sefa da shatare ta nan anzali ne a zahiri an gina wannan hasumiyar ce bisa umarnin husrihon garji hakimi hakimin anzali a lokacin daular sarki nasiruddin a shekara ta 1192 hijira shamsiyya. to masu wurare ga shokan da aka yi shirin ya kawo jiki ya zama wajibi mu daga aya a nan sai a wasu da za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma wadin wa'anda ku ji su ni da na kan ku a cikin shi ke cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Tama da shirin muleka Iran kenan kuka saurara to Aminu kyau da ya karkai nisa don kuwa halin yanzu ma dai filin naka ne a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniya a yi saurare lafiya masu saurare. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ya gaito muku fitaccen mawaƙin nan ne na ƙasar Iran Imran Tahiri. Domin gabatar da waƙa da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mu ita tafi daɗi. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. جل جل هولو دیو چکن خوشن ما اینیش بیلی خوشن شو نکندر چه خوشایی بو خاک بندر چه خوشن صبح بود افتو و تاد رو پنگ مفجا بگیره بابا یا علی یگه مایی اشتا بگیره آبا یا بگی و دل با یا بزنی موج همت تو نگامون رنگ فردا بگیره بابا یا هم بگی و دل با یا بزنی موج همت تو نگامون رنگ فردا بگیره هنوز و یادم امروزی چه چکلکا حالا وقت گوزیه دو دو وکای زندگی کار و همتت بسر هدف دار کلکا حالا وقت گوزیه دو دو وکای زندگی کار و همتت بسر هدف بگه دار کلکا یلنو گوزیانو روزانو روزیانو خاطرت شفاتر دل بزن با دل ها گلن و روزین و روزن و روزین و خاطرت شفاتر دل بزن با دل ها که یه کاهم بزنین نه جان خاک آسمان بیبر شاخ و برگ من دل بزنه شو سودن اگه آن گپ کی بزن ماه بیاد رو گپ سردی مهر باطل بزنه ای خدا دیریا با آسمون به نام زد تا که دور بودیم خودی بی ما صدایی منو خاطرت شواطر دل بزن با ها ای همی هنو خشن علنگ چی دو دو بکا شونه با شونه همت لطی و چو گلکا imran tahiri kenan kuka saurara a cikin wannan waka da ya tsara da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng To madala masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima a shirinmu na dare inda za ku sake jin mu ɗauke da wasu sabon shirye-shirye da kuma labaran duniya. To amma kafin na amadadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.